wanda daidai da ashirin da tara ga wata na oktoba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarin albattar fi tafaddi li saharatul ashrar na shekhu al'allama wahidu abdulsalam ibali hafizahullah wannan littafi ne da ke tona asirin bokaye da yan duba da yan bori da yan tsibbi da duk wasu madantara da sunan cewa suna magani addinin musulunci ya zo da ainihin abin da yake ƙur'ani ne da hadisi ingantacce yana maganin duk wata cuta kamar yadda Allah da manzon Allah suka ainihin bayyana a cikin alkur'ani da sunna to bayan da malam ya gama yi wa bokaye karan tsaye ya nuna cewa boka kafiri ne wanda duk ya je wurin boka ya zama kafiri bokanci arnantaka ce magudanci ne sai ya ce to yanzu in larura ta same ka kuma sai a ce maka ka je wurin boka a'a sai ya ce sai a ce maka ka je wurin malamin sunna sai maka magani to shi malamin sunna ya zai yi maganin shine aka ce duk wanda aka yi asiri in ya je wurin malamin sunna don malamin sunna ya mai magani sai malamin sunna ya biya karantar da shi wasu haɗurra wasu sharuɗa na ainihin addinin musulunci na daga cikin wannan duk inda wani saƙon Allah yake a wurin da za a yi zaman maganin a kawar da shi in mace ce a tabbatar da cewa ta suturta jikinta ta suturta al'aurar ta baki ɗaya sa'annan aka ce kar ka sake kai malami ka yi wa wata mace magani alhali tana cuɗanye da saba wa shari'a kamar ya zama ita wannan mata tana tare da jambaki ko ta kawo jala irin na gargajiya ba ta sanya hijabi irin na shari'ar musulunci ba ko ta sanya ainihin jamfarce a jikinta ko da duk wasu abubuwa waɗanda suka saba wa addinin musulunci sai malam ya ce al'ashira ka'ida ta goma daga cikin ka'idojin da addinin musulunci ya tabbatar game da duk wanda za a yi magani malam ya ce wala tu'alij imra'atan illa fi wujudi ahadi maharimaha kar ka sake kai wa wata mace magani sai akwai wani daga cikin muharramanta ko wanta ko kaninta ko ubanta ko mijinta ko wani wanda yake da muharraminta ne a shar'ance amma kawai a ce ai saboda gida ɗaya ake ai mata abokinka ce addinin musulunci bai yarda da wannan ba in kai haka ka zama fasiki ya kamata jama'a su gane wannan ko da su sun ce sun yarda kai ka ce baka yarda ba a ce kana zargin kanka ne ka ce a'a ba za a yarda a saba ma shari'a ba dole sai an bi shari'a jama'a mun gane wannan jama'a shari'a ce fa ta kawo maganin kuma shari'a za ta ce ga ainihin ka'ida kuma a ce a karya mutuncin shari'a kuma ƙarshe a ce ana son maganin ana wa Allah dole ne duk wanda ya saba ma Allah ya ga Allah ya biya mai bukata ya tabbata Allah ba ya kauna shi duk da kake saba ma dokar musulunci kuma kake ganin rayuwa tana tafi maka daidai ka tabbatar Allah baya kauna ka yana tilo maka rabon ka na lahira ne ka cinye a nan duniya ranar kiyama sai a ce al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq a yau azabar wulakanci za a yi muku ba don saboda girman kai da kuke a duniya duk abin da Allah ya ce ku ba ku Allah ya kiyaye alhadiya ashara malam yace ƙa'ida ta goma sha ɗaya wala tudkhil ma aka ahadan min ghairi maharimiha in ka zo zaka yi wata mace gari, kar ka shigar da wani tare da kai wanda ba muharraminta ba kar bikin ka yace ai zai zo kallo ko kuma kamar a ana abu kamar ainihin yafa da maciji a ce za ayi yi a fili a cikin jama'a a'a aka ce kar in ka je za ka shiga kar shiga da wani sai wanda yake muharramin ta kai ma larura ce ta sa don haka aka ce ga ka'idoji da za ka bi na addinin musulunci to ba ya baka ka ɗibi mutane za a tafi kallo za a karya wanka a fili za a yi magana da aljanunta ya jama'ar musulmi ba abin kallo bane larura ce kamar ɗori a ce za a ɗora mahaukaci ga eh, wanda ya karye ko kuma a ce eh, wane yana fama da gyambo za a wanke mai gyambo sai ka ce za ka tau kallo me za ka zo kallo yaro ne kai ko wawa ne kai shafa ba abubuwa ba ne waɗanda za a ce kai a bar mutane su ta sakarci a ciki الثانية عشرة قائدة تقوم شابيو تبرأ من الحول والقوة وتستعين بالله جل وعلا sai ka ainihin barranta daga duk wata dabara da duk wani ƙarfi ka nuna ba ka da ƙarfi ba ka da dabara komai sai a wurin Allah don haka sai ka nemi Allah mai ɗaukaka da buwaya sai ya taimaka maka kanka ga sanda za ka dafa kan mara lafiya kai mishi addu'a Allah ya karya wannan asiri ko Allah ya fitar da albani ko Allah ya bashi lafiya kar ka ɗauka kai wata tsiya ne tun daga zuci har gaɗoɗinka ka nuna kai kana ne kai kana neman Allah ya taimake ka ko sun zo suna wasa ka malami uban malamai wani aljani ya gagare ka a duniya ɗibi ƙasa ta wasa masa a cikin haka manzo Allah yake haka manzo Allah yake duk mutumin da ya zo yana wasa ka wasawa irin ta banza sai ka ɗibi ƙasa ta wasa masa a cikin amma in alheri yake faɗi Allah ya taimake ka malam Allah ya agaza a samu wannan babu ne amma ya zo kawai yana malami idan malamai wani aljani ne ga gare ka ina ka za ka za ka za ka za ɗi kafa ka watsa mishi a fuska haka nan za Allah ya ce hadisi ne sahihi cikin sahihul bukhari kai aiki da shi insha Allah المرحلة الثانية ترك من تعمل هكي أقوم تاكي أكو جنب هي مر لا فيها matakin متى كنت تركي شيء كجمجي ka'idojin da za a bi tukuna kafin a fara to mataki na biyu shine yace al-ilaju to ga yadda ake maganin jama'a tabu yadaka ala ra'asin maridi sai ka ɗora hannunka a kan mara lafiyan wa taqra'u uha ar-ruqya sai ka karanta mishi wannan ainihin addu'a fi izinihi a kunnen shi bi tartibin karatu za ka yi dalla dalla ba karatu irin wanda muka gada iyaye da kakanni ba karatu na Alƙur'ani za ka tsaya kai dalla dalla kar ka ga yawan ayoyin da ka karanta su sa ka yi kai fa zuqu da kun kai ta a ka tsaya kai karatu murattalan talla dalla ake karanta Alƙur'an. ba shi a ne yake in tabe ka faɗaka da kyau li hadhihi ruqya ka faɗaka, ka kula da wannan ainihin abubuwa da za a zo a kawo maka na ruqya waɗannan karatutukan fa innani fa uhiluka alaiha kafiran so da dama zai rinka cewa ka koma ka duba ka duk sanda na ce maka sai ka karanta rukuya to ita ce zan ta yawan ce maka ita to ka kula da ita da kyau ko kun gane abin da yake nufi zai ta yawan ce maka ka karanta rukuya duk sanda yace sai ka karanta rukuya duk sanda yace yi kaza ita yake nufi shi yace shi yasa yake ka kula da kyau zan ta komar da kai kanka zan ta cewa ka kula da ita to a farko da yace ka sanya hannunka akan mara lafiya wannan ka'ida haka ta tabbata a cikin hadisin bukhari hannun dama ake sawa hannun na da dama za ka sa ka riƙe ainihin kan mara lafiya ko goshin shi haka ba kuma riƙewa za ka gam tun aljanin bai zo zai fara jin aiga wani bakon aljanin daga waje a'a kawai aza hannun za ka yi haka shi nan sai ka ainihin fara karantawa in zai samu ne karkata wajen kunnen shi na dama sai ka ainihin yi karatu karatu murattal ga shi ya ce waɗannan abubuwan ya kawo su ɗaya bayan ɗaya to amma za mu ainihin sanya ainihin kasar da zai karance mana su gaba daya to akwai wasu kalmomi da ainihin ya faɗa sai daga baya sai mu zo sai mu ainihin ga maka su insha Allah ta'ala amma abu na farko da yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi ina roƙon Allah ya tsare ni daga shaitan wanda yake la'ananne Allah ya tsare ni daga haukan shaitan da kuma waka da girman kanshi wannan a takaice ita ce ta ayyubi wadda aka samo daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi Abu Dauda ya ruwaito ta Tirmidhi ya ruwaito daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri ingantacciya ce ita kadai ce ta ayyubi manzon Allah a wajen qira'a an samu manzon Allah ya ba da izinin za a a'udhu billahi minash shaitanir rajim a wajen neman tsari na yau da kullum wannan hadisi ya zo cikin Bukhari wasu sahabbai suka tashi suna faɗa suna gaje-gaje sai manzo Allah yake ni na san kalmar da ba zai faɗe ta ba wannan fushin da yake fama da shi zai kai daga gare shi ba zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba sai Allah ya kawo mishi da wannan fushi wannan ta'awudi na ainihin wato neman tsarin yau da kullum amma a kira'a to an samu manzon Allah ya zo zai kira'a sallah wannan yake karantawa shi yasa malamai suka tabbatar da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim to sai dai a neman tsari ne da kullum amma in za a yi ta'awudi na kira'a to sai a yi wannan ma'ana in ka zo za ka yi kira'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه السميع العليم يا ثبت أذكر يا ترمذي ذاك إيه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 بسم الله الرحمن الرحيم لقد علموا لمن اشتراه ما له عليهم البنات ya ce tukarriru kasiran sai ka maimaita wannan da yawa ita wannan ainihin wato wacce da ma ta tulu shayatinu ala mulki suleiman domin ita tana da munasaba akan irin sihirin da kake karanta kake karyawa shine kana karya sihirin tafrik ne an yi asiri dan arabawa na da matashi ko a koruwa na daga gari ko a kashe shi ko makamancin haka to wannan ayar tana magana ne musamman akan wannan don haka sai ce in ka zo kare ya mara lafiyan karatu in ka zo sai ka maimaita ta so biyu ne so uku ne so hudu ne so biyar ne gwargwadon yadda ka ga bukata ta kama na'am bari mu وإلهي إله إلا Senhor. ربنا

على الذين من قبلنا وجعلنا على تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن كثيرا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم من الشيطان الرجيم ma malam yace tukarriru hadhihi al-ayati kaseeran yace waɗannan ayoyin su ma zaka maimaita su da dama domin suna magana ne dangane da ainihin sihirin takhayyul shi kuma shine sihirin da ainihin bokayen zamanin fir'auna suke waɗanda suka zo mukabalanta annabi Musa don ka zo kan waɗannan ayoyin zaka maimaita su da yawa khasatan qawluhu ta'ala musamman ma magana Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ulqiya as sahara sajidina sai bokayen suka faɗi suna mai sujuda Da Allah ubangijin halittu Allah annabi Haruna da Allah ainihin annabi Musa wannan ta'aliki ne malam ne bayanin da zan yi mana a nan kafin ainihin waɗannan alarammomi su ci gaba da jawo mana waɗannan baƙaƙe na alƙur'ani shine babu mamaki a yanzu ɗin nan da ke ainihin kasa ɗin nan ana saurare wani yana kusa ko yana nesa yana ji ta lasifika babu mamaki sai faɗi wannan abu ne wanda yake ba zai razanar da mutane ba musamman mutanen da suke ɗaliban ilimi ne kuma ba wani bakon abu ba ne saboda dama aka ce ai in ana karanta waɗannan ayoyi to wasu da mabamai ne na ayoyin Alƙur'ani aka shirya don karya sihiri da kuma kora aljani to da kake jin su nan aka ce haka za ka karanta mara lafiya to yanzu in wani daga cikin kunan irin wannan rashin lafiya yana fama da ita tamkar ana karantawa a kunnen shi ne zai iya faɗuwa kuma asirin da ke tare da shi ta iya yiwa ya iya karewa insha Allah don ƙarshe yana daga cikin matakai da za ka ji ko don an gama karanta waɗannan ayoyi ko ana cikin karanta su mutum ya faɗi warwaf ya suma to a lokacin aljanin da aka wakilta don kula da sihirin ya halarta kenan za ka ji yadda za ka yi da shi ko kuma a yayin da ainihin ake karanta ko kuma an gama karantawa sai ainihin a ga mutum ya fara amai ya fara amai yana fitar da amai gashi nan yana fitar da abubuwa za a faɗa maka ya za ka yi ko kuma duk a gama karantawa gaba ɗaya ɗayan waɗannan bai faru ba sai dai kawai ya ji zafin jiki kamar jikin shi ya ɗauki wuta da makamancin haka to waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da za su iya faruwa ne bayan an gama karatun waɗannan ayoyi ko kuma ana cikin karatun waɗannan ayoyi to haka a yanzu ɗin nan da muke karatun nan ta iya yiwa wani mai saurari yana da irin wannan larura sai ta tashi to ba wani bakon abu ne da zaka kwashe ka ruga da gudu ka je kana da matarka labari aiki aljani kaza kaza kaza ka zama ragon maza Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala la waɗannan ayoyin mamala ya ce tukarriru hadhihi al-ayati kaseeran su ma waɗannan ayoyin za ka ta maimaita su so da dama ba a ce maka so da dama ba a ce maka kafa ka ba aka ce dai so da dama gargadon yadda ka ga bukata ta kama khasatan qawluhu ta'ala musamman magana Allah madaukakin sarki inna Allah sayubtilu inna Allah sayubtilu inna Allah sayubtilu za ka iya ta maimaita wannan Allah madaukakin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم nan ma malam ya sake cewa tukarriru ha tukarriru kasiran sai kai ta ta wannan ita ma sau da yawa inna ma sana'u kai bi sahir wala yuflihu sahiru haythu ata kai ta maimaitawa sau da yawa na'am Allah madaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا إلهكم واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنه الدنيا بزينة الكواكب وحفظا الشيطان الرجيم وإن تركنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما يغفر لكم ذنوبكم ويجركم تتقين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوحوا إلي أنه اطلع نفر من الجن فقالوا قرآن عظيم يهدي

ഇന്ത്യ ولم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس alkur'ani waɗanda ainihin ake da buƙatar ka karanta yayin da za ka yi mutum rukuya ta kan ainihin asiri ce ko kuwa ta kora aljani akwai faɗakarwa da nake so zan yi mana a nan kamar haka na farko karanta waɗannan surori da ayoyi ba dole ba ne kuma wannan littafi tun a baya yayi wani tambayi kamar haka yace yiwa mai karatu ko mai saurari ya ce to waɗannan ayoyi da kuma surori a ina ne aka samo su haka cewa a karanta su wannan bayan wannan ya ce a wannan mun gano haka ne ta hanyar jarabawa saboda alkur'ani dukkanin shi magani ne mun jaraba waɗannan ayoyi ne mun ga sun yi mana abin da muke so don haka sai ake ba ka haske akan kai ma ka iya yi amma ba a ce dole don aka ce dole to sai an kawo qur'ani ko hadisi sahihi akan cewa ka yi haka dole amma wannan ka'idar bincike dama ta gadar da haka shi ne duk sa'ad da kai bincike ka gano ka ba sai ka ainihin rubuta wannan bincike in wani ya zo zai fuskanci bincike irin wannan sai ya a kan naka kaga ka rage mai hanya kuma ya ce baya so dama ba dole ya ɗauna ka ba ya fari nashi binciken tun da ba ta yi yanzu in ka ce kai baka son ka karanta waɗannan ba kai laifi ba ba kai haram ba ba kai makaruhi ba ba kai khilaful aula ba kai ma zaɓo naka amma ta iya yiwa ka zabo kai kuma sai ka ga ba kai ga biyan bukatar irin wanda kake so sai ka sake zaɓo wasu to shine sai malamin yake baka shawara tunda waɗannan an jaraba sun zama game da kasawa to kai ma dan mara lafiyar nan ya samu sauƙin da kayi mishi yanzu bukata ta biya sai ka iya amfani da wannan amma in ka ce a akwai baka so kai ma zaɓe naka ka je ka zaɓe ya tilo wanda tu alhakumut takasur inna anzalnahu inna a'tainaka ka karanta in ka karanta in suka yayi domin alqur'ani ne magani ne jama'a kun gane wannan da kyau sai sa karanta waɗannan ba a ce maka dole bane ba a ce maka lazimi bane amma an sauƙaƙe maka hanya ne ta su a wannan tsarin ba lallai bane in ka so zaka iya ɗiban guda kaza daga cikin in kai suka biya maka bukata ba fa lallai ana nufin ko da mara lafiyan nan aljinin nan ya halarta ka ce sai ka gama sauke wannan jeran biyar ba kana farawa a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi sai cire da tayi sai amal cike kenan bukata ta biya asirin ya kare kenan yana amai da shi karka ce a'a ina ai haba Sa sabon girki to bashi ne jama'a mun gane yauwa saboda haka ka kiyaye wannan da kyau abu na gaba ka sani da cewa wannan irin ainihin tsarin da malam ya yi kamar yadda na ambata in ka so dukka ture waɗannan ayoyin ma gaba ɗaya da sure in ka zo kai ka karanta wata addu'a wadda ta tabbata a Qur'ani ko hadisi kana zuwa an zo yana fama da asiri ne sai ka kama kan shi. Allahumma rabban nasi أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادره سقما يا ابو دغه manzo Allah yana cikin Bukhari da Muslim ko bismillah arkik wallahu yashfik min kulli da'in yu'zik min kulli nafsin aw ayn hasidin Allah yashfik ya zo cikin Bukhari da Muslim daga manzo Allah don haka zaka iya yi duk yanda kai ƙur'ani da hadisi alheri ne duk baki daya Saɓaninsu ne sharri da bala'i don mun gane wannan da kyau ka kiyaye wannan tambihin abin da ya rage kawai shine zan yi tambihi saboda kasar ne yake dauka akan waɗannan surori da ya karanta sura farko da ya karanta suratul fatiha ce ta biyu kuma suratul baqara ce daga aya ta ɗaya zuwa ta biyar ta uku kuma suratul baqara ce aya ta ɗari da biyu ta hudu da ya karanta suratul baqara ce aya ta ɗari ɗaya da sittin da uku zuwa ɗari ɗaya da sittin da hudu na biyar kuma bakara ce aya ta 255 wuri na shida bakara ce ayoyi guda biyu 285 da 286 sai kuma wuri na ainihin wato bakwai suratu ali imran aya ta 18 zuwa ainihin wato aya ta 19 sai kuma ainihin wuri na tara suratul a'raf ce wuri na takwas ko suratul araf aya ta 54 zuwa 56 sai wuri na tara ainihin wato eh haka ne wuri na tara kenan yanzu wuri na goma wuri na goma shine suratul arafi al-ayat yake ayoyi na 117 zuwa 122 wuri na goma sha ɗaya suratul yunus aya ta 81 zuwa 82 wuri na sha biyu shine suratu taha aya ta ainihin 69 sai wuri na sha uku suratul mu'minuna al-ayat ayoyi na 115 zuwa 118 sai wuri na 14 suratul safat aya ta 1 zuwa ta 10 sai wuri na ainihin wato 16 shine suratul ahqaf aya ta 29 zuwa aya ta 32 sai ainihin wuri na 17 shine suratul rahman ayoyi na 32 da zuwa ainihin ayoyi na 36 sai wuri na sha takwas suratul hashiri ayoyi na ashirin da ɗaya zuwa aya ta ayoyin ashirin da hudu sai wuri na sha tara suratul jinni aya ta ɗaya zuwa ta tara sai ainihin wuri na ashirin shi ne suratul ikhlas wato kulbi allahu ahad sai wuri na ashirin da ɗaya suratul falaq sai kuma wuri na ashirin da biyu suratul nasi waɗannan su ne a takwaice jama'a idan giyar abubuwan da kaji an karanta din nan jama'a mun gane wannan da kyau ko sai malam ya ce tilawati تلاوة ruqya fi udhun al-Marid, bayan gama karatun wannan ruqya waɗannan ayoyi a kunnen mara lafiya wato zaka ainihin kama kanshi sai ka kusantar da bakinka zuwa ga kunnen shi ba wai bakinka za ka ɗauka ka na cikin fata kunnen shi ba a'a za ka karkatar da sautin bakin ka wajen karatun yana tafiya kai tsaye zuwa ga ainihin kunnen shi haka an ka kama haka cikin tausasawa haka sai ka ɗan karkatar da kunnen shi sai zama karatun ka yana tafiya kai tsaye ne zuwa ga ainihin kunnen shi bi tartilin malam yace za ka karatu ne dalla dalla ka dai irin yadda ake karatu karka yi wannan karatu da muka gada iyaye da kakanni irin wannan karatu da mutane suke ya kamata jama'a ko ya iya karatun alkur'ani irin wannan gardin karatu da ake billahi allazi la ilaha illa huwa gardin Allah ake duk wanda ya karanta alqur'ani da irin wannan gargadar sai ya tuba sai dai ya iya ya shike amma qur'ani fa da Hausa ya sauka jama'a da larabci ya sauka haka shi qur'anin ya fada shi yasa kowa ya iya karatun alqur'ani ba wai san malanta ba kai amma baka iya karatun alqur'ani saboda mutane suna da matsala game da karatun alqur'ani sai mutum ya ce ai an ce Eh, faqra'u ma tayassara min alquran me fasarata cewa kai ma tayassara karanta abin da ya sauƙaƙa yawa yawa ake magana yawan gwargwadon abin da ya sauƙaƙa ba a ce u kaifa ya ba ba a ce kaifa ba kaga tun daga nan gwarancin ka ya bayyana jama'a mun gane wannan da kyau da haka lallai ne mutane su je su iya karatun alqur'ani dalla dalla shi yasa abu na farko da zaka fara koya wa ɗanka shine ka koya mashi karatun alqur'ani ya iya littafin Allah ya iya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wajibi a bada muhimmanci game da iya kira mafi yawancin mutane wasu kuma ba su iya kira a wai suna jin kunya su karya harshen su ya zama irin harshen larabawa ai ba kana koyi da larabawa ne kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki shine yace wa rattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani karatu dalla dalla sai manzo Allah a cikin hadisi yake cewa mutumin da ya iya karatu shine mutumin da in yazo yana karatu kai da ji ka san cewa wannan mutum yana tsoron Allah ka ji yana aje inda ya kamata a ajiye da murya kaza inda ya kamata a ɗaga murya inda ya kamata a sauke inda ya kamata a tafi da ƙarfi inda ya kamata a tausasa wannan ya san abin da yake cewa kenan kuma ya iya karatun alkur'ani shi sa abu mafi girman muhimmanci jama'a tun da mu gwarawa ne duk wanda ba balarabe ba ba gwari ne kai ɗan birnin gwari ne kai ɗan kano ne ba sokoto ne ba katsina ne ne ba yarabe ba nufe kowane iri ne kai in dai ba balarabe ba ne ƙur'ani ya tarkata ko ya ce a ajami wa arabi ƙur'ani balarabe ne ko gari ashe duk abin da ba larabci ba to garanci ne don haka duk mu gyarawa ne baki daya duk mu ne da ma mun gane ka yadda ko baka yadda nasu qur'ani ne nan dai ko ba balarabe bane ko ba gari ne to tun baka ba gari ne sai ka je ka koyi karatun alqur'ani sai suna makalewa da wata ƙarya da aka yi wa bilal ya aka ce wai bilal saboda shi dan afirka ne wai zai iya ainihin faɗa shinin ba don haka in ya zai iya cewa ashhadu an la ilaha illallah wai sai ce ashhadu an la ilaha illallah wai kuma manzo Allah ya ce ba komai tunda kai da gari ne ba komai ƙarya ne wannan wannan bai faru ba ƙarya ne suka kaga don a bar mutane kafin tsaya su koyi larabci sai sa wajibi kowa ya je koyi larabci a iya faɗin huruf daidai a iya bambance ha babba da ha saɗe alhakumut takasur ilaihi yas'adul kalimut tayyib alhamdulillah a iya bambance wannan a iya bambance ha da ha iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaka ce halak in ka ce halak ka gaji Allah in ka ce kalak ka zagi Allah to wajibi ne ba zazzagi ne kai ba sakwace ne kai ka daina cewa ha ha ba kano ne kai ka daina cewa ha ka sai ka biya ce ikra bismi rabbika allazi halak to wannan ba zazzagi kenan ko da sakwace galibi za su iya faɗin ha sai dai ce ha halaka ba kano kuma sai ce kalaka ikira bismi rabbikal ladzi khalaqa to duk wannan baki ɗaya ba daidai bane ka iya bambance harafin zad shi yasa ake cewa larabci lughatu zad shi kadai ne harshen da a duniya yake da zadun rabi in ba shi ba babu wani harshe don haka in shi kai ba larabe bane ba ku da shi to don haka sai ka je ka koya ya ake faɗin shi ba a kiran shi la zazzau da sakkwata sai a ce la غير المغلوب عليهم ولا الضالين زو سكوتو كما كما sai kaji an ce ra rabi wala ralin alihim siyadu sun bi sun kururun to kano kenan billahi nabi sai mutum ya tuba ba kururun a qur'ani ba makwararan ruwa bace haka suke yi eh sai kaji ya ce alihim siyabu sun bi sun kururun saboda ba da kha ne yazo kha da ba to hudurin hudurin kore sai ce kururu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka wallahi sai an je an koya sannan kai ba sakkwace da ba zamfare da ba kabe sai ka koyi fa galibi za su iya faɗin fa inna shi zalika la'aya sai ce inna hi zalika la'aya inna hi zalika hi to ba hi zalika sai dai shi sai ka koya sannan bahaushe bahaushe ba shi da fa bahaushe ba shi da fa bai da f shi yasa yan bokon farko da suka ɗauki f suka sanya a hausa daga baya aka dawo aka gane wannan kuskure ne sai aka cire ita wannan f sai aka mai da ita fa don inda za ka gane ta fuka je ka samu kakarka a ƙauyen sakkwato ko ƙauyen katsina ko ƙauyen zazzau za ka ji ba za ka ce farfajiya ba sai dai ta ce farfajiya fautar faufau ba kano kenan to ba to haka kar ka zo ka ce fi inna fi zalika inna fi zalika ka ce fi sai dai shi inna shi zalika ka ce fi zalika sai ka zo ka koyi yadda ake faɗin f shi to la budda wannan wallahi sai an je an koyi karatun alqur'ani dalla dalla in ba haka ba suka ce man lam yujawwid alquran fa huwa asif haka masu iya magana suka ce Allah ya kiyaye sai da haka ka kiyaye yace sai ka karanta ainihin wato a kullum mara lafiya bi tartilin wa bi sautin murtasi ka karanta karatu dalla dalla kuma ka ɗaga muryarka saboda wannan karatun yana gayyato mala'iku ne sannan wannan karatun yana azabtar da shaidanin aljanin da ke ciki to abin da yan bid'a suke cewa daga cikin yan kungiyoyi wayaya ake karanta alqur'ani aljani na ihu kuma an ce aljanin musulmi ne a'a fasikan anguwar ku kuka je kuka same su suna caca ko suna lido ko kuna karanta qur'ani ba watsuwa suke ba ko suna zama ka je wurin yan caca ka zauna ka bude alqur'ani ka fara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه أبن فرقه دا باسو تاري سيد أن رفي شاكر دا aka ramu kalla ko kuma wurin aka zo karatu to shi ke sai gaba ɗaya sai su kasa sukuni can an jima sai bayan ya ce da Allah ina zan gani mai zai kama ruwa daga nan sai wuce ruwa ya kama shi kenan duk sai su gudu shin ba musulmi bane su amma qur'ani ba shi da daɗin ji gare su saboda fasikai ne to haka nan wannan aljani in fasiki ne in ana karanta Alqur'ani ana ɗaga murya azabtar da shi yake shi yasa sai ka je ihu yana cewa a daina a daina don ana karanta Alqur'ani mala'iku na halartowa mala'iku na halartowa su kuma suna matsa wannan azzalimi wannan aljanin karatun na wahalar da shi matsa shi din yana wahalar da shi don haka in asirin ne yanzu sai yi waje idan aljannin ne in ba an ɗaure shi ba ya fita in kuma an ɗaure shi sai ka ji yayi magana yace yana neman yadda za a yi a samu ya fita wannan mu'jiza ce ta alqur'ani ba mu'jiza ka da kai mai roƙa kaka ce haba mu wasa ne kai dinwa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madkura kai waye kai ba kwanan nan aka yi ta ba ka kai shekara dubu na duniya to ne sai yake cewa sai a karanta da murya mai daɗi kuma a ɗaga muryar fasa ya kuno na salafi halati jama'a ana koyon abin nan ne don haka ku ƙasa kuma natsuwa in ka gama karatun to mara lafiyan nan zai kasance cikin ɗayan halaye uku al'ula ma an yi yusra almaridu ko dai kana gama karatun nan ko kuma ma kana cikin yin karatun sai mara lafiyar ya faɗi ya suma wa yantiqu ala lisanihi aljinniyil muwakkal bisihiri sai ainihin aljanin da aka wakilta wa ainihin wannan sihirin sai magana akan harshen shi sai zama yanzu aljanin ya halarto to sai a yi harshen shi da duk gaɗoɗin shi sai rinka magana da su yake ji da su yake komai da su yake komai da su yake komai kamar yadda kake a ran ainihin bakin lasifika shine makarifon da zaran yi magana bakin nawaye bakin lasifika ne amma muryarwa take fita muryar liman yana wa'azi ko liman yana huduba ko liman ladan na kiran sallah ko makamancin haka to haka shi ma aljanin yana halartowa sai a yi bakinka kai mara lafiya sai zama yana magana amma da bakinka in ji ne da kunnanka yake in duka aka yi jikin ya zan naka ne amma zafin yana hucewa gare shi ne domin shi ya halarto a yanzu sai ce fa inda zalika ta ta'amalu ma'a hadal jinni kama ta ta'amalu ma'a halatul mafi tamaman to a wannan lokaci da aljanin ya halarto sai ka mu'amalanci aljanin kamar yadda kake mu'amalanta shi a halin masu a halin masu in aljani ya shiga da kanshi shi yake kira masu to an riga an karantar a cikin littafin wiqayatul insan yadda idan aljani ya shiga da kanshi in an karanta in ya halarto ya za a yi da shi sai ce to sai kai akan haka wa qad awdahtu dhalika bitafsil fi kitab al-wiqaya yace na riga na yi bayanin haka dalla dalla a cikin littafin wiqayatul insan fala uridu an azkurahu yace ba ni da bukata ba ni son in sake maimaitawa khashiyat at saboda ka in tsawaita magana kal yuraji wanda yake so sai je ko maka ya karanta ainihin littafin wiqayatul insan ga sha kasa yace ka duba wiqayatul insan min al-jinni wa shaytan sab'atu sahaba al-fasl al-thani ka duba fasli na biyu zaka ga dalla dalla yaya ya kamata aida aljanna yanzu gashi ya halartu. da ya halarto din nan me ya kamata kai da shi amma a takaice sai malam ya ce walakin alaika an tas'alahu an tas'ala hadha al-jinni ya iddata as'ila a yayin da aljannin ya halarto abu na farko da ake bukata da kai ka nasu kar ka tsorata domin dama ba da karfin ka kake da ka kamanta da karfin ka kake da karfin Allah kana alwalatin farko qur'ani kake karantawa tun kafin ka fara karatun aka ce maka ka barrantar da dabara da ƙarfi ga kanka kamar da su ga Allah Allah kaɗai yake da su to don haka yayin da aljanin nan ya halarto wani ya iya yana halartowa ya fara da zagi wani ya fara da ashariya wani da abubuwa iri-iri duk rabu da shi akan waɗannan ainihin abubuwa da yake yi abin da kaɗai za ka yi sai ka ƙoƙarin gabatar mishi da waɗannan tambayoyi al'ula tambayar farko sai ka ce masmuk me sunanka haka ake karanta wannan kalma jama'a ba a cewa ma ismuka wannan garanci ne aka koya mana a islamiyya Allah ya baka da alheri ma ismuka da larabci bane domin kalmar ismu alu ne ba alhamza ba ce alu in yazo a farkon karatu ana tashin shi in yazo a tsakiya sai a kaɗe shi duk inda alu da taɗi da alu da suka yake ko a karatun allo in karatu a tsakiya ba a kajin shi bismillahir rahmanir rahim aminu da suka da suka gashi nan Allahu ar-rahmanu ar-rahim dan gano nan da kyau to haka kaka ga balarabe ka ce ma ismuka ka buga sai dai kai dan ya san kai da gayi ne ya buga kai a haka kamar yadda kai ma haɗu daga katafe yace yaya ka zo shikenan kai ka san ba daidai ba amma shikenan zai karba tunda ka san ba hausa shi ce to shi ma haka karka ce ma ismuka sai ka ce masmuk what's your name kamar da turai ne kace zaka ce what is your name yana ji ya san kai da bayi ne what is your name what is your name ka kade kawai mun fahimta ko in eh, shi yasa ko turanci zaka ka je ka koyi ilimin phonetics da phonemes yadda zaka iya pronunciation mai kyau ka rinka fitar da harufa yadda ya kamata ba kai ka rinka badan da turanci ba election kai ma ka zama dan kudu election smoke ya sunanka wa ma diyanatuk menene ka anan za ka tambaye shi ne ba cikin firgici ba don kamar ɗan sanda ne me yasa ake rikici da 'yan sandan najeriya da direbobi yana kare ka sai ce zai maka mazura kai kana da kana da yanci shi ma yana da yana da yanci to shi yasa sai ai fara amma ta Nijar jarka gani yaushe za ka ga kasashen Nijar ko irin kasashen makamantansu yaushe za ka ga ana kokowa da ɗan sanda sai ya mutunta kanshi in ya tsaye da kai alaji barka da zuwa ko kuma ranka dai barka da zuwa ya hanya lafiya lafiya lafiya to ko zai yi ga takardun mota sai da cikin lumana amma an ce ba za ka tsaya bane an yi wani kucin da bindiga a ga bindiga mana nan kana son ka nuna kai namiji ne don mun ga wannan da kyau aha to saboda haka in aljannin ban ya halarto ba zuwa za ka kace ya sunanka kafirin banza kafirin wofi a a ba abin da ya zafi yana halarta ya sai kace ya sunanka ya kai sai ka bi shi a hankali saboda ka haɗa mai zafi ko ta ina ka karanta alqur'ani sanda kake karanta qur'anin wato kamar wutar walda wutar wanda a cikin ana walda za ka iya sa yatsan ka a tsakiyar nan to kamar haka suke jin ana fesa musu wuta ka gama ruɗa shi ka dubunguma shi ga mala'iku sun matsa shi to kaga sai ka bi shi cikin lumana ya sunanka ba firgita shi za ka yi ba wani zai ruɗe wani zai iya maka ƙarya sannan kai a hankali abin da aljani ya faɗa maka akwai ma'auni akwai sikini ma'aunin shine alkur'ani Allah ya ce in ja ja'akum fasiqun bi fata bayyana idan wani ɗan banza ya zo da labari ko bincike duk wanda ya zo da wani mugun labari a ka'idar qur'ani sunan shi dan banza kowaye ko liman ne ya zo ya bada labari aka ji mugun labari ne to liman ya zama mutumin banza sai an yi bincike an gane gaskiya ne sannan liman ya zama mutumin kirki ƙarya ne to liman ya tabbata mutumin banza amma kawai mutum ya zo don ka da shi kai ya baka labari a gaskiya ne a sai kai bincike wannan aljanu fasiki ne ina muka gane fasikancin shi tun da har ya iya shiga jikin mara lafiya yana cutar da shi ne fasikanci ne fito ne laifi ne yaushe fasiki zai baka labari ka yadda? ka ji ka'ida ta farko ka ji ne na farko Suke ne na biyu Allah ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum kadibuna aljanu dinnan suna aiki da bokaye yace kuma mafi yawancin su makaryata ne kaga illoli uku Allah ya illanta aljanu da ita ma ta farko sun shiga cikin umuri fasiki duk inda yazo da labari sai an bincika na biyu Allah yake mulkuna sam'a suna jeriya bokaye maganganu suna jiya suna jeriya rakin da mala'iku suke suna kawo bokaye wannan kafirci ne sannan sai ce wa aksar bin kazibuna mafi yawancin aljanu karyata ne ta iya yiwa yana zuwa kana cewa ya sunan ka sai ce kishe ta ce mata asiri kishe ta ce mata asiri to kar ka yadda amma ce to ai kun ji to kishiyar ce ta yi to ka tabbatar da cewa kai kanka ka zama munafiki ko ka cancanta a kira ka malami ba ne domin ba ka aiki da alqur'ani alqur'ani ya ce a bincika kai kuma kadai saboda aljanun nan ya ainihin ce kaza kai ya kai ta aljanun nan hasharri suka wa mace idan aka zo ana kokarin a cire su daga jikinta sai ka ji ainihin aljanun ya ce tana fita da daddare tana tafiya tana karuwanci kuma ba komai bane sharri ne shi aljanun yake mata don ne don yana jin zafin cewa za a raba shi da ita a yau ba ya da kullum da daddare yana zuwa yana kwana da ita to yau tun da za a raba shi da ita bari ya kulla mata sharri cewa ai tana zuwa tana gantari yadda da an gama rukuya sai miji ya to shi kan ashe tun da yayi iska ce ba zai aure ta ba yana ta sai aljanin ya koma sai ya sake shigar ta shi yasa ba sai ruka sai kun ya hankali wani irin ruka ne za a ce an yi ruka an tafi kotu an je ana sulhu wani irin ruka ne a ce wai aljani ya ce kaza sakamakon kaza da ce to shi kenan malamin ya yarda wannan magana gaskiya ce dan haka an ce kishiya ce ko kanin miji ne ko wane ne dan haka shi kuma kanin miji ya ce da yarda ba kishiya ta ce da yarda ba an tafi ana shari'a ku kai mutane abin kunya duk ne sai kun murka malanta dole ce ku je ku koya mana yanzu kana son zama injiniya kawai zuwa za ka shafa kanka bakin mai ka tsaya bakin hanyar ka rike fitanu ba tafiya kake kana injiniyarin ba to haka wannan mas'alar ta rukuya ku je ku koya mana amma mutane sun kosa kamar bayanin da ne jiya wannan matsalar ita ta ja ainihin don Allah ku kora mana yana ku kore su don Allah ta shi matsala ce shi yasa bayanin da ne jiya kenan wannan irin abin na ku shi yasa kuka je kuka zubar da matsalar girma ina ma'ana kuka zubar da abin girma kowa ya kosa yana son a ce ya iya ruka shi malami ne a kira shi don haka wannan yana kuma yaje wannan yana kuma a kira shi an kira wannan ba a kira wannan ba duk sai kuka watsar da abin girma amma malami da yake gwamnati yan gidan shugaban kasa ba ta da lafiya in aka aiko malami sai in ya kafa sharuɗan nan na musulunci in za a bi sannan yaje in ba haka bai ce a kawo dan an kawo ta mai ce sai an kiyaye waɗannan ka'idojin in ba a kiyaye ba ya ce ba zai taimaka ba. Jan mun gane wannan da kyau? bai halatta fa ka sake ka karya ka'ida kwaya ɗaya ta musulunci don suna son ka taimaka musu ba ko don Allah jama'a kun yaran nan suna da kuna ta bata mana da kodin da an ce ku yi da ku gida ne ina fatan jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirye da mu don haka ainihin sai malam yake cewa wa inda zalika تتعامل معه حسب ديانته فإن كان غير مسلم sai ce to a wannan lokacin ne sai ka ainihin yi mu'amala da shi gwargwadon yadda addinin shi yake ta hanyar yana halartowa sai ce shi musulmi ne to sai ka mu'amalance shi yadda addinin shi yake sai ka ce mishi yanzu kai musulmi ne ne tsakaninka da Allah musulunci yadda da zalunci zai ce a'a me yasa kake zaluntar wannan mata ko wannan mutum me yasa kana musulmi kaje kake aiki da boka baka san boka kafiri bane wanda biyu yake hudda da boka ya zama kafiri sai ka jawo hankalin shi kai mishi wa'azi haka manzo Allah yake musu wa'azi ku rabu da waɗannan malaman ƙungiyoyi jahilai ne da suka ce ba a magana da aljanu ga hadisai cikin bukhari manzon Allah yana ɗiban sahabbai a tafi a tara aljanu a musu wa'azi jahilai ne da su karatu ba ku rabu da su su daina ɓata muku lokaci sai ka tsaya mishi wa'azi in ka wa'azantar da shi wani zai ce to ya tuba ya tuba eh to shikenan to abin nake so da kai tunda ka tuba ka tabbatar da kuma sai ka nemi cewa ta yafe maka ko shi mara lafiya ne ya yafe maka yace to a roƙon min ita ta yafe min ko makamantar haka to shikenan yanzu za ka fita daga cikinta sannan a idan aka binne wannan asirin zai ce an binne a wurin kaza sai ka ce to ka dakata za mu je in mun ga haka ne shi kenan in mun ba haka ba ka tabbata cewa kai har yanzu baka tuba ba don haka ka ɗau matakin da ya kamata a kanka haka cikin lokaci cikin tausasawa haka za ka rinka mishi ina fatan jama'a sun gane wannan to in kai mishi wannan shine sai ce sai ka mu'amalance shi gwargwadon yadda addinin shi ainihin yake fa in kana gaira musulmin in ya zan ba musulmi bane fa ta'ridu alaihi al-islam sai ka ainihin yi mishi tallan musulunci ba cewa za ka yi to sai ka musulunta yau Allah ya kama ka a'a sai ka ce me zai hana ba za ka musulunta ba ba ka ganin irin kyautatawar musulunci ba ka ganin za ka jawo hankalin shi ka nuna mishi mahasinin islam kyautatawa ta addinin musulunci wa in kana musliman idan kuma musulmi ne tubayyinu lahu anna ma yaf'aluhu min khidmatihi lis-sahiri mukhalifun lil-islam wa la yajuzu in musulmi ne sai ka nuna mishi